ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا kafirai daga cikin ma'abota littafi suna tambayarka ya kai wannan manzo dangane da haƙiƙanin ruhi to ka ce masu babu wanda ya san haƙiƙanin ruhi sai Allah kuma ba a baku komai ba ku da halitta gaba ɗaya na ilimi face ɗan kaɗan in aka kwatanta shi da ilimin Allah mai girma.